Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A ranar Talatar da ta gabata ne Amurka da Iran suka fafata a gasar cin kofin duniya a rukunin ba, inda Amurka ta yi galaba kan Iran da ci ɗaya mai ban haushi. Shin mai masana harkar ƙwallon ƙafa ke cewa kan wannan wasa wanda ya ɗauki hankalin duniya? duba da irin takun saƙa da ake samu tsakanin ƙasashen biyu a fagen siyasa yau batun da za mu mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo kamar da wasunku suka ji a farkon shirin a ranar talata da ta gabata ne amurka da iran suka fafata a gasar cin kofin duniya a rukunin ba inda amurka ta yi galaba akan iran da ci ɗaya mai ban haushi wannan wasa dai ya ɗauki hankalin duniya duba da irin kai rana da ake tsakanin ƙasashen biyu a fagen siyasa lamarin da ake ganin ya shiga fagen wasan ƙasashen biyu wannan nasara dai ta ba amurka damar shiga zagayen 'yan sha shida a gasar dangane da wannan fafatawa abokin aiki na ibrahim kalmasi garba ya tattauna da mai sharhi kan ƙwallon ƙafa malam garba suleiman ɗan asalin najeriya mazaunin boston a nan amurka a kuma yadda hirarsu ta kaya wasa da aka fafata aka gwabza karo tsakanin iran da amerika ya ƙayatar kwarai da gaske ya ba kowa sha'awa tun ma ba su amerikawa ba da kuma duk wani mai sha'awar kallon kwallo a duniya To akwai masu cewa harkar siyasa ta shigo wannan bugawar da aka yi a ta kake ganin wannan abin ya tabbata. Duk wanda ya san abin da ke faruwa a duniya kuma yana jin labarai iri-iri ta kafofi daban-daban ya san cewa ba a ga maciji tsakanin Amerika da Iran. Ba irin takunkumin da Amerika ba ta sama Iran ba iri-iri daban-daban. Saboda haka a siyasance su Amerikawa za su murna za su farin cikin ganin cewa sun lashe wannan wasa ana ganin cewa tun daga halin da ake ciki tsakanin Amerika da Rasha ba a jituwa to wannan kwallo kamar kare jini biri jini ne ya kamata a yi shi a kece ne to allah dai ya nuna mai rabo ya yi nasara kan wannan wasa bugu da ƙari kuma domin tsaban nuna siyasan a ciki wato hukumar wasan ƙwallon ƙafa ta ƙasar amerika da ita gwamnatin amerika da masu hannu da shuni da yawa sun yi ma 'yan wasan amerika alkawarin don kishin da ke tsakanin amerikawa da mutanen iran idan har suka ci wannan wasa akwai wani tagomashin kyauta mai yawan gaske wanda yake jiran su to wannan kyauta ku zai zo ga hannunsu za su samu <laughs> ta wani fanni 'yan wasan iran suka burge ka kuma ta wani fanni 'yan wasan amurka suka burge ka a inda wato duk wanda ya kalli wannan wasan zai ga cewa a Amurkawa wato sun dinga stingin wato sun ta harbin 18 ɗin eh, iran sun ta kai musu hari sun ta kai musu hari inda Allah ya ba su sa'a harin da suka dinga kaiwa a kwallaye ɗaya ɗaya ɗaya mun yi lissafin abin da suka barar wajen kwallo biyar kamar yadda su ma Iran sun barar da kwallo sun kai guda uku ko hudu abin da kuma ya ba kowa sha'awa a nan a Amerika yadda 'yan wasan Amerika suka ɗauki wasan akwai coordination wato haɗin kai wannan ya ba wannan wannan ya taɓa ya ba wannan kamar yadda dai wasan brazil ba su cika buga ta a samar ba tim mati in kaga kwallon sun gara ta taje wurin wannan taje gurin wannan sannan ga shi kuma wato dakarun tsaron gidan amerika sun yi bakin kokarinsu sun iyaka kokarinsu su kare mutuncin ci ɗayan nan da suka samu suka yi wato harin da dai iran ta kai ba wani hari ne mai yawa ba ma amerika abin da ya ba da sha'awa kenan sannan kuma dukkansu abin da ya ba sha'awa daga iran din zuwa su amerikawa sun nuna bajimta wajen da'a an san ba a samu red card ba an samu da yellow card a nan da can wato saboda wani mugunta ko tura wani da gangan ko ba da gangan ba to wannan ya ƙayatar sosai a wannan wasa <laughs> kuma a kusan ƙarshen wasa wajen minti tamanin da shida ko da takwas na wasan allah ne kawai bai ba iran sa'a ba da sun rama wannan ci da aka musu golkifa wato mai tsaron gidan amurka wop kwallon nan ko aka ɗan zungura ta wuce allah ya taimake su dakarun masu tsaron gida na amerika ya mai da kwallon baya ya tare bacin haka da wannan kwallo ta shiga raga da an yi ɗaya da ɗaya an yi can jaros to sai allah ubangiji ya tsaye wasa dai akan ɗaya mai ban haushi tilo sannan amerikawa suna murnan sun samu shiga zagaye na biyu a wannan cin gasan kofin duniya Malam Garba Suleiman kenan ɗan asalin Najeriya mazaunin Boston a nan Amurka. To a dai ranar Asabar uku ga watan Disamba, Amurka za ta kara da Netherlands a zagayen 'yan sha shida a filin wasa na Khalifa International Stadium. Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taimaka wajen hada wannan shiri. Sai bakonmu Malam Garba Suleiman da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada shirin. ni mahmud lalo nake cewa mutara a mako mai zuwa idan allah ya kai mu